kunna kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu akara yau ma na zo da wata sabuwar tambaya wani bayan Allah Ba mace ce shi wata bayar Allah ana ce mata eh, Zainab ta ce ta yi wani mafarki mummuna ta ce tana neman amsarsa ta ce wai tana yin ta yi mafarkin guguwa iska irin iska haka guguwa dai haka haka guguwa wacce take da ƙarfin nan eh, to shi ne da ƙura mai tafiya da ƙuran nan ta ce to tana so ta gida Allah fasara mafarkin nan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawm kamar yadda muka sani suna na Muhammad Awal Abdullahi wanda aka fi sani da nasiha mai program a gidan talabijin na Tauraruwa TV ranar Talata a karfe takwas dare muna maimaita ranar Asabar karfe takwas yamma. fassara mafarki kamar yadda muke yawan faɗi yana da asali a cikin addinin Musulunci idan muka duba kamar ayar da ta zo a cikin suratul Yusuf ayoyi ma zan ce da yawa inda annabi Yusuf yake ta mafarkai sannan kuma ayar da ta zo a cikin a surat Yunus inda Allah yake cewa lahu bishri ila hayati dunya wa akhirah watan Allah maɗaukin sarki yana bayani yana cewa ya yi wa mutane ko yana yi wa mutane bishara da al'amuran da ya shafi rayuwarsu ta duniya ko lahira. Imamun ɗabari da imamun sa'adi a cikin tafsirin sa da bagawi tariri aisa da tafasir zamkashari shafi da ulusi da suka zo sun fassara cewa wannan ayan tana nufin arru'ya as-saliha yaraha al muslim aw lahu shine mafarki kyakkyawa wanda mutum yayi ko aka yi masa eh, kuma wannan baiwa Allah ce ta yi mafarkin iska wadda da Hausa ake kiranta guguwa wadda take tasowa ta turnike tare da kura da sauransu ya danganta. Duk da dai ba zan tsawaita bayani ba don in muka duba Imam Bagawi ya yi bayanin iska kala kala ce, akwai dubur, akwai kaza, akwai kaza, ga nan kala kala kala ce. Amma dai ba wannan ake tambaya ba iya bayani akan guguwa ko iska mai ƙarfi wadda take tasowa wani lokacin an fi yin ta ma lokacin damina kaga ta taso da ƙarfi ko kuma an kusa damina ta kusa zuwa an fi irin wannan iskar ta taso da ƙarfi da wani lokacin ku ba ma ruwa kawai iya dai za a ga ta taso da ƙura. Ah, ya danganta da yanayin ɗabi'a, al'ada, addini da shekarun shi wanda ya yi mafarkin da kuma jinsi ta ce ita mace ce ko? Idan iska ta taso irin wannan mai guguwa da ƙura a yi addu'a. don mai yiwuwa wata ‘yar fitina ce za ta taso. A gane ko? Eh, kaman yadda Hausawa in ka ɗauki fasarar mafarki ana ɗaukar al'ada, ɗabi'a, addini. har ma da yare idan wata fitina ta zo ka ji an ce ai akwai ƙura ka gane ko to suna nufin akwai matsala ke kuma ita iskar nan akwai a rihun sarsarin wanda ƙur'ani ya kawo akwai dubur akwai gasanan to wannan iska <clears throat> yanayin ta yadda take tasowa wani lokacin tana zuwa da shiri wani lokacin tana zuwa da alkhairi yawanci iskokin da suke tasowa da damuna mafi yawa da alkhairi suke zuwa duba da yawanci suke tahowa dalilin ana yin ruwa muka duba akwai littafin da ya bayani akan shi ruwan sama ɗin da yadda ake ainihin fita da hadari da sauransu ana kiran shi ajaibul makalukati wa gara'ibul mawjuda ta za a samu irin wannan yanda iska mai zafi da iska mai sanyi kuma wanda mutane za su lura ita iskar nan ma wadda take tasowa daga gabas ta yamma daban wadda take tasowa daga arewa teku daban wadda take tasowa daga gabas daga yamma ta gabas daban haka iskokin kala-kala ne dole sai an duba wannan littafin za a ga sunan littafin da hausa watan mafi mamakin halittun Allah sannan kuma wagara ibn mawjuda da kuma bakin abubuwa da Allah yake yi wanda yake sun fi karfin tunanin hankalin ɗan adam za a ga irin nan da iska wani lokacin idan aka Allah ya tashi yin ruwa za a ga yawanci watan da iska ne eh, da ruwa suke haɗuwa wata duk inda ka samu wuta tana tare da ruwa ruwa yana tare da wuta shi yasa ma idan ka tambayi mutum wai ina ake samun ruwa ne zaka ga ruwa yana tawa daga ƙasa wa daga sama wa mina sama ma an ɗaura amma kuma akwai akwai iska wadda take jawo ko take zuƙo wani gas daga ƙasa yawanci ƙasan ƙasan dutse sai ya haɗu sai ga hadari ya taso Eh, duk wanda suka yi zama irin manyan duwatsu za su yarda da ni akan wannan binciken za ga eh, abin da ake ce gaimu da da larabci za ga wannan eh, girgije yana tashi yana tashi to in ya haɗu sama iskokin guda biyu ne akwai zafi akwai mai sanyi namiji da macenta suka haɗu in suka yi balbala shi yasa an hadari ya taso in ka ga watan sanyi ya taho iska mai sanyi da wuya a hadarin za ka ga ya baje macen kawai Eh, ba a samu barbara tsakanin su ba za a ga hadari ya wuce wannan na shiga wani ilimi ne da ba na ba amma dai so muna son mutane su gane shi fassarar barki yana buƙatar kowane ilimi domin a gyara wasu abubuwa na wannan fannin. Sunan littafin ibu Makaluka ce wa gara ibu Mabila ta za ilimin da yake baya da bayani yadda ake ruwan sama da yadda iskokin ma suke kala-kala da sunan nukin da yadda malamai suka fahimci yadda iskoki suke tafiya da ƙarfin iska da yadda ruwa yake da sauransu duk za ga ya yi bayani a kai a takaice wannan matar ta je ta yi addu'a irin wannan iska idan ta ganta a lokacin da ake ruwan sama a nahiyar da ake kuma ana yin ruwan sama a daidai wannan lokacin to yiwuwa a iya ɗauka iska ce wadda ko kuma wani abu ne zai taho wanda a cikin shi akwai ƙura akwai fitina ko da da alkhairi akwai fitina a ciki kamar da muka sani ruwan sama in ya taho wani lokacin kaga dai alkhairi ne amma eh, zai zo ya banna ya rusa gida ya rusa abu amma dai alkhairin shi ya fi sharin shi don wa min al-ma'i kullu in hayy yawa daga ruwa ne ake samun kowane abu ya wata ya samu rayuwa hmm. saboda haka in ba ruwa ba abin da ya iya rayuwa saboda a takaice muharkinta zai iya zama alkhairi ko shari bayan ta yi tunanin ita a ina take zaune don misali tunda suna ka kira ilimi ba a ambaci wani country take ko wani ƙasa take da ruwa. Dan kamar yanzu za ga wani wurin ruwa ake wani wurin kuma ba a ruwa ya danganta in wurin da take ƙasa ko ƙasar da take zaune ana yin ruwan sama a daidai wannan lokacin kuma eh, ba ta cikin wani matsaloli da ƙila mai yiwuwa tana cikin wani hali da kila kora za ta zama ana fitina to insha Allah za a iya fassara mata yana da kyau amma in ya zamanto inda take ba a ruwa daidai wannan lokacin kuma gashi tana cikin harkokin da za a iya samun matsala na fitina to gaskiya ta tashi da addu'a ta tsaya ma kanta in iyayenta suna nan da rai ta roki addu'a gare su don yiwuwa sai abin da zai da sauki idan Allah ya ce ya mullahu ma ya sha'u ya sabira in da irin kitab Allah yakan shafa wata kaddara ya kawo wata ya wato Allah zai iya share kaddara da aka kaddarta cewa akwai fitina a gaba a kawo kuma wani abu mai kyau wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya kamata mu gaya mata saboda duba da yanayin lokaci da kuma tambayoyin kila ba ɗaya za a yi ba. Muna godiya malam Allah ya saka da alkhairi. Kin bi Zainab kin bi fasarar mafarkinki malam ya ce idan Allah ya sa kina kin a inda kike ana ruwan sama to kin dai. Kai ko ma dai ba a yi dai kin gide yanayin mafarkin mafarkinki. Malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi.